Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar Biyoyi Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma goma sha tara ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da da ashirin uku filin namu na yau na ƙananan sana'o'i ne da kowace mai ƙaramin ƙarfi za ta iya yi kama daga kwalliya samun riba da nishaɗin tuwa. zara'u masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin ba da shawarwari ga mata da sana'o'in da za su iya yi. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakuwar mu ta farko a cikin zauren mu a yau za ta gabatar mana da ita. To Binta bismillah. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na sana'o'i. A yau muna tare ne da malama Hadiza Usman ƙwararriya a ɓangaren lalli da kwalliya. Malama Hadiza barkanki da zuwa. Assalamu alaikum jama'a. To malama Hadiza mai kulalli. Yi mana cikakken bayani akan lalli da kuma sarrafansa. Gaskiya ina alfahari da lalli. Da ban kai matsayin haka ba amma yanzu lalli na ya ɗaukaka. ko ina an sani tun ina zanen ma mutane suna ma sha Allah da lalle na tun san ya sana'a ana cewa kai ya fasa kai to gaskiya ni dai lalle na duk wanda ya gan shi gaskiya san albarka ina wa Allah godiya da ya kai ni wannan matsayi da nake yin wannan sana'a sana'a ce gaskiya akwai biyan bukata masha Allahu ina ɗawainiya ma da duk abu ne wanda ya danganta na gida haka gaskiya ina yin shi kafin mai gida ya hoɓɓasa ni na yi hoɓɓasa na yi ba abin da zan ce wa lalle gaskiya sai Allah ya sa albarka lalle yanzu muna yi kala kala gashi nan duk wanda kake bukata muna yi akwai hawa hawa ne akwai wanda ake wa amare akwai wanda muke wa mejego akwai wanda muke wa 'yan mata zawarawa eh, yara ƙanana duk muna da irin style ɗin da ake wa mutane muna da lalle da na ƙasar waje da na gargajiya namu duk wanda kake so dai muna yin shi insha Allah ka zo ba za mu taba baka kunya ba saboda kin ga lallan hausa yana da magani ana yin shi sosai yana kuma zama a jikin mutum yana daɗewa ni tun ina karamata na fara yin design tun a littafi nake fara yin design har Allah ya kai ni yanzu an ne aure ga ni da 'ya'ya ya'ya ma da gare ni kuma ina wannan sana'a mijina ma yana goya min baya yana karfafa min gwiwa akan yin wannan sana'a muna yin kala kala muna yin na selotep muna yin na zane muna yin na hausa na kano a cikin wayannan wayanda kuke yi na salatab na waye da kuka kawo na zamani shin gani kuke yi a littattafai ko kuwa a kirkira kirkirarsa kuke yi gaskiya kirkira muke yi da kanmu kirkira muke yi sai ma mun dau hannun mutum zamu ga wanda design din da ya danganta da hannun mutum sai mu zana mishi ko kafarsa wani irin ci gaba ko in ci alfani kika samu ta wannan ta dalilin wannan sana'a ci gaba ku gashi nan muna ciki tunda ma ya ni na yi akan wannan lalle ina zuwa gari gari ma ana ɗauka ta farashi iri-iri na zuwa garurruka da ake ɗauka na ake zuwa da ni kuma wannan abin da ya danganta gida yara kuɗin makaranta ya sutura wadda ba a rasa ba duk muna kin ga nan an rufa kai asiri ne lalle muna da ɗan sudan muna da na baki kuma muna da ɗan nijar muna da dan saukwatu duk muna da shi da dan katsina duk ina da shi da baki da ja duk kaloli dai da kake so muna da shi kuma mace dan allah a dage mata ka a zauna ana jiran namiji ya yi maka abu kai ma ka dinga hoɓɓasa mata mu dinga kishin junanmu muna yin sana'a sana'ar da wadda ba za a rasa ba a cikin gida. Lalle mata ku dage a gida ku dinga mazan ku kwalliyar lalle a kafa su dinga gani da hannu da kafa don ku zama abin alfahari a wurin mazajenku. to da ƙarshe akwai wani shawara za ki ba wa masu na'irin taki akan maganar jajircewa da ko kuma samun wani eh, tsari wanda ya dace da sana'ar taku to gaskiya muna da tsari in wurin lalle in ka zo ba za ka yi ta zama ba za mu baka lokaci ga lokacin da za ka zo za ka samu mata iri na masu yin wannan sana'ar lalle kar ku dinga zaunar da mutane ku zaunar da su har yamma ba su samu abin da suke so ba ku samu musu lokacin da za su dinga samun lalle a cikin jin daɗi a cikin kwanciyar hankali ba wai sai an zo an ta rigima a kan lalle layi ya zo bai zo ba bai zo kan mutum ba a dinga sa lokaci yadda mutum zai zo ya samu lalle cikin kwanciyar hankali mata iri na kuma ku dinga samun kayan da za ku dinga yin aiki da shi ba wai kowane irin kaya ake sawa a in za a yi lalle ba mata masu iri na na sana'a a san lokaci ga a dinga dai tsabtace jiki yanda mutane in sun zo su ringa sha'awan yanda jikinka yake kai ma mu yi lallen masu saurare da mai kuma za a kara domin yin kwalliya ga mai gida. Binta, wace ce za ta ba mu amsa? Da za mu gabatar muku da malama Fatima Ilyas makitsiya wato mai kitsan 'yan gayu wanda take cikin tudun wada a Kaduna. Malama Fatima ya sana'a. Alhamdulillahi ni makitsiya ce. To kitsan na fara shi gaskiya tun ina karama haka kamar shekara sha uku haka. yanzu na kai kamar shekara goma da wani abu ina kitso to kitson nan naki ya shahara malama fatima inda na ga ana ta magana yadda kike tsarin kitson ki shi kitso ma menene matsayin sa a wurin mace gaskiya kitso yana da daraja a wurin mace kuma cikon ma tsafta ne a mace kenan saboda mace in ba kitso aikin ga babu daɗi to me ja ra'ayinki na yin wannan sana'a na yin kitso gaskiya ni tun ina karama da yake na mahaifiyata tana kitso kamar zan ci gado nai in tana kitso ina zuwa kusa da ita ina kallon yadda take to a nan abin ya shiga min rai nima ina so in yi kitso kamar yadda mahaifiyata take yin kitso to a naki tsarin kitson menene bambancin naki kitson da kuma sauran mata da ke ganin suna yin kitso to ni dai gaskiya ina da ka'ida idan zaka zo kitso kana kirana kafin ka zo kitso saboda in na yi bukin ɗin 'yan monday daban to ba zan saka a ciki ba sai ranar talata zan yi bukin ɗinka a ranar talata sai irin maka kitso akwai 'yan ranar laraba haka akwai alhamis akwai juma akwai kuma sati da lahadi na 'yan makaranta ne to kin yi ware kenan asabar da lahadi na 'yan makaranta eh, na 'yan makaranta ne to me ya ja ra'ayinki na cewa bari ki tsara kitson nan naki ya zama kowa da yanda kike masa kitso ma'ana ba za ki cunkoso ba eh to abin da ya ja ra'ayi na saboda kin san wasu zaka bata musu wasu zaka faranta musu amma dai akwai 'yan kitso ne sosai na ga ya kamata a ce kowanne in raba mishi ranar da zai ringa zuwa. To a wannan sana'ar kitso na ke wani irin kitso da wani iri kika sani kuma kike yi? Eh to muna yin na hannu, muna weaving, muna kitson zare, muna son muna gana weaving. duk wanda kake so muna yi har da zanen yawo ke eh har da zanen yawo shi ma na fi kwarewa sosai a kan shi to akalla yanzu za ki iya bugun kirji da cewa kin samu biyan bukata na yin wannan sana'a naki na hannu eh alhamdulillah gaskiya ina alfahari da wannan sana'a tawa saboda ya biya mun komai ma bukatuna ba sai mai gida ya mun ba ni da kaina in ne kitso Allah ya bani zan yi ma kaina ba sai na ce mai gida ya bani ba wato ban jiran bani bani alhamdulillah ba na jira ko rashin lafiya ko nawa ko na dan shi alhamdulillah ba ma sai na ce ya kawo ba zan je in yi daga baya sai ya sani mai kitso kasancewar hannunta kullum yana cikin kawunan mutane kuna ganin kai kala kala iri iri ya kuke yi da kawunan da ake zuwa muku da su marasa tsafta to gaskiya in dai aka zo min da kai mara tsafta gaskiya ina ba mutum shawara ka ringa wanke kanka kafin ka zo kitso kuma sa'an nan in dai na gama ko da kan ba a wanke yake ba in dai na gama kitso ina sa sabulu ina wanke hannuna saboda kinga za ka yi aiki to ni haka nake tsarin kitso na ina da group dai na kitso ma zan ce sabida kin ga wasu ba lallai bane su sani ta dalilin group za a sani na kitso kuma ina tura kala kalan kitso duk wanda yake da bukata yana iya kira na ko ta private number ya min magana ko ya kira ni in je ina ma zuwa har gida sabida ba a nan ma na tsaya ba gaskiya dan ana ɗauka na har gari gari ma ina yin kitso wannan sana'an taki na hannu eh alhamdulillah unguwa gari gari ina zuwa gaskiya to yanzu me zaki ce wa mata inda suke zaune ba su da sana'a kuma na jiran jali shin anya sana'a dole sai da jali ne za a iya yi a gaskiya shawara ta ga mata sana'a ba dole sai da jari ba akwai sana'o'in da ko baka sa jari ba za ka yi su kamar dai in ce kitso da lalle haka su kulle kulle dai na kananan abubuwa dai na sana'a ba dole sai ka sa ma jari ba kuma gaskiya shi sana'a hannu yana da mahimmanci da daraja gaskiya ina godiya ga ma mahaifiyata saboda ita ta ƙara bani ƙwarin gwiwa a kan kitso saboda wani sa'in ina cewa na ga take cewa a karki ki gaji saboda kitso yana da mahimmanci nan gaba za ki alfahari da shi to kuma gaskiya alhamdulillah ina alfahari da mahaifiyata kuma ina alfahari da kitson nan da nake to an ce duk kowane sana'a ko wani abin da dan adam yake akwai ranar jin daɗi da kuma akasinsa za ki iya tuna wani abu na farin ciki da ya sami ki dalilin kitson nan ko kuma akasinsa abin da dai ya bakanta min dai ban ji daɗin shau saboda kin san abin nan mutum an ce ajizi ne akwai wanda za ka faranta mai akwai kuma wanda za ka saba akwai lokacin da 'yan waje za su kira ni suna son kitso 'yan gida ma su zo to hakan dai ga aiki haka zan dan ɗiba 'yan gida haka in musu sannan kuma in ɗiba 'yan waje in musu saboda kawai kowa tunda kaga wurin tunda kin ga wurinka aka zo ana son kitsanka hmm. to kiga ya kamata wannan kaɗan faranta mai to amma duk da haka ne gaskiya wasu sai ka bakanta musu hmm, ba sami mai ah, bukata eh, duk da haka wasu sai ka bakanta a gaskiya kalubalen da zan ce na fuskanta game da kitso wani sa'in kulawan da ya kamata in ba mai gidana gaskiya yana dan karanci haka sabida masu kitso amma da yake mijina ya fahimce ni yana da fahimta to alhamdulillahi sai yake bani kwarin gwiwa akan kitsan da nake yi mafi mahimmanci gaskiya a kitsan nan akwai biyan bukata gaskiya alhamdulillah duk abin da nake so ta fannin kitso ina biya ma kaina bukata ba ni da matsala akan kuɗi ba ni da matsala ta kan kuɗi dai da zan ce zan nema na rasa gaskiya alhamdulillah abin ne ya mun da na taba zuwa wani gidan gaskiya matar ta girmama ni kin san wasu suna wulakanta masu sana'a ko da su suka kira su hmm. amma gaskiya matan ta mun tarba na ji daɗin shi ina ma san tana sannu sannu da aiki to kuma da na gama mata zan tafi ta mun goma ta arziki na ji daɗin shi dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. To an yi kitso, an sha lalle, me za a ba mai gida na kwaɗayi kuma a samu kuɗin shiga da shi ga sana'ar da za mu kawo muku na ƙarshe kafin mu kammala shirin namu na yau. Yau muna tare ne da Amina Ibrahim wato wanda aka fi sani da Nina 202 mai sana'ar fara. wata za ta gabatar mana da yadda take sana'a ta na fara har ya kai ga ta kai ga matakin fita da shi kasar waje fara fa ta kai ga wannan matakin da ana iya sarrafa ta har ma a samu abin kwaɗayin ya kai kasar waje malama amina barka da zuwa zauren namu barka to amina ya aka kika fara shi wannan sana'a na ki da fara na ga kina da kamfanin ki sunan shi fara by ko mm, eh to ya aka aka fara shi wannan sana'an na fara kuma me yasa bin janyo ra'ayi kika dauki sana'an yin sarrafa fara abin da ya janyo ra'ayina na fara sana'an fara wata ran zaka tashi ka ji ka baka da ko naira ɗaya to na yi tunanin me zan fara saidawa sai fara ta faɗo min a rai to ita dai fara mm, kayan makulashe na gargajiya ɗaya daga cikinsu ne ana samun shi a katsina nijar da sakwata haka na yi tunanin fara sana'an fara saboda ga talaka ko mai kuɗi tana da sauki kowa zai iya siyanta sannan kuma eh, yaro na ci babba na ci kowa yana iya cinta sai na duba na ga cewan jari na ba wani mai karfi ba to wani abu ne wanda zai ja ra'ayin mutane da karamin kuɗi za ka iya yin sana'ar fara ba sai da kuɗi da yawa ba saboda ana auna ta yadda kaga ana auna kuka ga ana auna gero shinkafa a kasuwa ana auna ta kwano kwano in buhu ne in rabin buhu da ana sai da su to da kuɗi kalilan kuɗin ka kaɗan da dubu biyar ma kana iya ka fara sana'an fara ba ta bukatar kuɗi da yawa to tunda kin ce abin da ya janyo ra'ayinki shine kina ganin cewa tunda babba na ci ba yaro na ci talaka na ci mai kuɗi na ci to amma me yasa naki faran ya zama daban kuma me kika yi dan ki kawata naki eh to zan iya cewa packaging din ne na yi shi wato yadda ke kunshi abinci eh, yadda nake kunshi shi nake saka shi nake sarrafa shi da yanayin kanshin shi ganin shi ma ido idan ka gan shi a ido zaka ji ko da baka son ka ci baka iya kana jin kyaman abin ba zai baka kyama sai ka ga yana burge ka zaka ji ya ɗau ka na kana son ka ci to da farko da me da me kika bukata wani abubuwa kika tanada kafin kika fara sana'an nan na fara eh to jarin dai eh ba dole sai mai karfi ba kaman da dubu daya dubu biyu za ka tanaji fara sai man gyaɗanka wasu suna saka manja wasu suna samun gyada sai eh, kayan ɗanɗano da kayan ƙamshi wani irin kayan ƙamshi to wannan na gargajiya na gargajiya kayan kamshi na gargajiya ake saka wato sai su citta da fari eh, da dai sauransu haka mm. sauransu sai a zo da na siyo farata an baka ceta aka cire wannan fiffige fiffigen nata da da ke ciki duk aka cire ta aka cire mata kashi kashin da ke jikinta sannan ma farar ba ana cire ta akwai wanda za su ce su cinya suke su. Hmm? wari wari kamar na yake wa kaza eh yadda ake wa hmm. kaza akwai wanda eh. su cinya kawai suke su za a cire ta daban in kana so cire maka cinyan za a yi daban sauran jikin kuma akwai wanda duka gaba daya kwambo ne ana hada shi komai da komai yana a ciki haka akwai wanda bai son kan bai son tsakiya to <laughs> wato duk sai ka zauna ka ware ta eh sai ka zauna ka ware ta eh. ka cire shi daban sai in baka ce ta a cire duk wani da ci da abu sai a zo a tafasa ta mm. da aka tafasa ta saboda inda wasu kawayyakin cuta a cikin ta duk ta fita muna yin shi a tsaftace sai a zo a tsiyaye ruwan aka tsiyaye ruwan a bata ta bushe suya ma iri-iri wato aka dafa za a tsane ta kenan daga eh, cikin ruwa tukuna eh, za a tsane ta a ruwa mm. sai a eh, tsani ta haka tsani ta a batta ta bushe a baza kenan nan. a baza ta ta bushe to bayan ta sha iska wasu suna mata suyan kamar kosai a zuba mata ruwa a zuba mata man gyada sosai in ta soyu ta soyu sai a tsani ta wasu kuma suna yi suna dan saka man gyaɗan ana juyawa ana juyawa mm. ana saka man gyaɗan ana yi ana juyawa ana juyawa suyan ma iri iri ne to a naki da yanda ke kika kike gabatar da shi wannan eh, fara naki kuma mm. kika yi suna haka mm. wanne ne kike ganin misali masu sayi sun fi ra'ayi to ta fi ban sha'awa a ido kaga ta burge ka idan aka yi mata manyan suyan cikin man gyaɗan nan mm-hmm. shi za ganta ta yi nashe nashe ta yi kyau ko ina soyu eh ko ina ya soyu za da manta nashe nashe ko ina to idan an tsane tan nan ana saka magi da gishiri da kayan kamshi saboda ya kama jikinta sannan duk wani cuta da ke jikinta zai fita saboda wannan tafashi da aka yi mata sai a zo a tsane shi a busar da shi idan aka busar da shi sai a zo a yi mata suya suyan iri-iri ne akwai suyan wanda ake yin ta a cikin mai a saka ta kama ana suyan kosai akwai wanda suyan kuma za a rinka saka man gyada ok ana dan tattarfawa eh ana yi ana juyawa to idan aka gama wannan aka sauko ta sai wasu suna sa mata yaji a cikin ta a daidai wani lokaci eh, ke dan dumin din nan sai ya rike yawa sai ya rike ta to amma saboda duba da yanayin yanzu lafiya sai a hankali ba ni ba na sa mata yaji a ciki yajin daban nake yin shi in na sa faran sai in sa yajin a kwantenan shi daban in saka in mutum na so sai in saka yajin daidai yadda yake so. To kin yi maganin masu ulsa kenan. Ai kuwa. to malama Amina kuma na ga yadda kike wato kike hada ta kina adana ta mm. kaman yana da ban sha'awa wani yan robobi ya kika yi wato in mutum ya hango daga nan sai daga tunanin ma wasu cinyoyin kaji ne aka soya aka wannan me ya janyo ra'ayinki wurin yin amfani da wannan hanya ta yin tallan kayan ki Eto, eh abin ya taho kuma da cewan shi na karanta a makaranta to eh, eh me ke karanta ke food technology na karanta haka so yana koyar da mu yadda za a sarrafa abinci yadda za a adana shi eh, wato dai fasahan da yadda za a sarrafa abinci shi ke karanta to eh, shi amfani da shi da dai kike yi amfani ne amfani da wannan fasahar na sata a nan gurin sana'ar farata da nake yi saboda packaging shi yake mm. janyo jama'a haka so zo su siya hmm, gaskiya fa dan da wani abin in ka gan shi kawai a ne zaka ji ya abu ne ya dauko ka eh. to irin haka balle kuma ga kamshi ga kuma kala kalan da kamshi eh. da abu fara daban aka ci <laughs> to ke da Amina baran kara koma kan maganar sana'a kidan mm. ita faran kamar yadda kika sani kuma wanda muka faɗa cewa abu ne wanda ya fito ya samu asali tun daga tele-tele mm. kuma shi na ga kina kaiwa manyan shaguna mm. ya aka kika samu tunanin bari ki kai manyan shaguna kina tunanin masu sayan sun wuce nan dai masu kofar gida ne ma'ana to abin da ya ja ra'ayi na da in fara kai su su manyan kantina haka hmm. to saboda masu kuɗin mu haka su dawi su talatalo kaji nama duk sun ɗauke musu hankali hmm. sai ma har su manta da fara gaskiya ne to kuma ko da sun ganta ba lalle kowa ya iya sarrafa ta ba a san yadda za a sarrafa ta da abu sai na ga to bari a sauƙaƙa musu a kai musu inda suke zuwa da za su gan shi da in suka gan shi za su siya mm. kuma ba kowace mace bace ma ta san yadda ake sarrafa shi ko a matan ma za su mm. ji suna son shi amma ba su san yadda za su yi ba sai na gabar a sauƙaƙa musu in ba ire-iren nan manyan kantinan ba ba inda za su yi su gan shi shine na kai musu na tunanin a kai musu can domin su ma su gani su alhamdulillahi kuma ana ciniki saboda fara na a daina kaduna duk supermarket haka manyan supermarket aka ganta faraba in then sai an muna kai ta ma kano lagos katsina ana packaging ɗinta hmm. yanzu haka ma muna shirin za mu fara fita da ita zuwa dubai da america mun fara magana da kawata akan cewa zan tura mata shi can ya kasuwanci yana tafiya alhamdulillahi saboda na fara sana'an fara ina siyan loka biyu uku hudu har na zo ina sayan buhu kuma idan na yi buhun yanzu fara a sati ta kare hmm. wani sa'in ma bai kaiwa sati kuɗi ya dawo an kuma juyawa alhamdulillah ba abin da zan so kina da ma ma'aikata kenan eh ina da masu taya ni aikin faran matan aure ne na gida haka suke zuwa suna taya ni nake biyan su su ma daga nan sun samu wani abu da yake ka taimake su da za su samu kuɗi yana shigo musu kuma na koya musu sana'an suna ganin yadda komai yadda ake yin komai taimakon su muke samun fara tana haduwa alhamdulillah to shi na robobin da kike eh, zuba faranki wanda kike sai da eh. eh, oda ake ne na raka su wani gonin ban sha'awa a nina gonin <laughs> ban sha'awa da su ga sanan da wanda su iya sa mutum ya ji shi ya tsinki ina sai ci fara eh odan su ake yi mm. eh an je kasuwa ana samun su ina odan su sannan kuma a kasuwa akwai su to yanzu ne zaki ce ga mata musamman waɗanda suke son su yi sana'a mace ta rasa tunanin da za ta yi saboda kila ba ta da jali ko kuma jarin nata dan kardan ne ko kuma a tana ganin kamar yanzu na misali ke har kin yi makaranta kin kai ga matakin jami'a amma ba ki rena sana'ar fara ba ga 'yanzu har ta janyo miki suna har kina iya kaiwa manyan manyan superstars da ake da su a cikin garin Kaduna wani irin jan hankali yake ga mata dan kasar raina sana'a kuma sai da kofa da yin ta kowane iri ne shi sana'a yana bukatan jajircewa ne kuma karka raina riba karka raina kuma kankan da da kudin ka kadan dubu ɗayan ka dubu biyu idan karka raina shi ka fara ka sa haƙuri kaman jariri ne za ka yi ta renan shi sana'a renan shi ake yi da farko karkarin ka rinka expecting riban ka daina kallon shi mm. ka kafu kafuwar kake so in ka kafu ribar za ta zo daga baya tana bukatan kuma haƙuri sai an sa haƙuri kar mu kuma raina riba kar mu raina jarin da jari kaɗan wani sana'a ma ba sai da jari ba kuma bar da ha'inci ka zamto mai amana kamar misali haka ka zo an ce fara ka haɗa da ce da komai da komai a cikin shi mu mm. babu ha'inci a cikin faran mu an zo za a tada ita tsaftatacciya komai da ke jikin faran yana cikin ka lafiya baka lafiya <laughs> sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka an nan me za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta cancanci. gaban su kwarai ba za su bare